Deutsche Welle, dandalin matasa. Don a samu a samu masula a samu a komi ya zama ɗaya shi ne aka ƙirƙiri wannan hukuma wanda za ka bauta wa ƙasa na shekara guda kuma za ka yi shi ne ba za ka yi shi a jaku ba ba za ka yi ma inda ka taso ba. Shirin yi wa ƙasa hidima na NYSC a Najeriya da aka ƙirƙiro a shekara ta alif dubu da tara da saba'in uku shiri ne da ke tura matasan da suka kammala karatun digiri ko babbar diploma ta HND a jami'o'i da wasu manyan makarantun gaba da sakandare inda matasan ke shafe watanni a jihohi da ba nasu ba wajen aikin yi wa ƙasa hidima a fannoni daban-daban wannan ne abin da shirin na dandalin matasa na wannan makon zai mai da hankali a kai wanda ni Umar Ahmad Abubakar zan gabatar. This is the Shirin yi wa ƙasa hidima dai ko NYSC a takaice a tarayyar Najeriya tun baya an ƙirƙiro shi ne da zumar tusa ɗabi'ar ƙaunar juna tare da kishi bayan yakin basasar da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama a ƙasar. Matasa da ke kammala karatun digiri ko babbar diploma waɗanda kuma ba su ɗara shekaru talatin da haihuwa ba ya zama wajibi su yi wa ƙasa hidima a jihohin da ba nasu ba abinda hukumomin da suka ƙirƙiro shirin ke cewar wata dabara ce ta haɗa kan ƙasa da ma musayar aladun ƙasar ta hanyar amfani da matasan. Brigadier General Suleiman Zakari Kazaure, Darakta janar na hukumar ta yi wa ƙasa hidima a Najeriya, ya bayyana cewa shirin na taka muhimmiyar rawa wajen haɗa kan ƙasar da ke da tarin kabilu mabambanta. Don a samu a samu masu a samu a komi ya zama ɗaya shi ne aka ƙirƙiri wannan hukuma wanda za ka bauta wa ƙasa na shekara guda kuma za ka yi shi ne ba za ka yi shi a jihar ku ba ba za ka yi ma inda ka taso ba yanzu duk in ka ga mutum yana bauta ƙasa a jihar shi to sai dai in rashin lafiya ko kuma mace mai aure wanda mijinta yana wannan jihar amma in ba haka ba dole sai dai ka yi wa bauta wa ka a waje ba cikin jihar ka ba don wannan an yi ne don a samu matsala ka je ka ga yaya al'adar su take ya zamantaken su yake wallahi da yawan su idan suka zo suka yi bauta a ƙasa ina ba su su kuma su koma inda suka fito da yadda yana gaya maka akwai takardarri yanzu akwai yarinya da ta bauta a ƙasa a Kaduna ba ta ce ba ta komawa in ma aiki ne sai dai ta samu aiki a arewa take su samu saboda ta zo abin da ake gaya musu daban ne abin da suka gani za a gama cewa wurin kaza kaza ne wurin kaza kaza amma duk wanda ya je gani da kanshi ya ga al'adun ba abin da ake faɗa ba ne mantake ba abin da ake faɗa ba ne za ga cewa duka wani abu ne dama ake na tatsuniya ko kuma irin shashin da fiɗe za a faɗa akan mutanen wannan wurin. Koda shi ma Peter Oda dan asalin jihar Benue da ke aikin yi wa ƙasa hidima a jihar Sokoto ya bayyana cewa irin cuɗanya da matasan ke yi da takwarorinsu daga sauran sassa na ƙasar tare da musayar al'adu da suke wata manuniya ce ta yadda matasan za su taka muhimmiyar rawa wajen ba da irin tasu gudunmawa wajen ci gaba da ma haɗin kan ƙasa. A nan wa mako da ke jihar Sokoto matasa mun haɗu daga sassa daban-daban al'ummar jihar Sokoto mutane ne masu ƙaunar baƙi wani muhimmin abu ma shine yadda muke koyan zama da juna akwai hausawa ga yarbawa ga 'yan kabilar ibo abun yana da matukar burgewa wanda kuma ke nuni da cewa bambancin kabila ko addini ba abu ne da zai hana ci gaba ko haɗin kan ƙasa ba ita ma matashiya precious seselin mai yi wa ƙasa hidima a jihar Bauchi wanda 'yar asalin jihar Edo ce da ke kudu maso kudancin Najeriya ta ce shirin na ba da dama ga matasan su fahimci yankuna da aka tura su don yin hidimar saɓanin abin da suka saba ji na irin tashe-tashen hankula da ake samu a wasu yankuna a ƙasar. People from different tribes, ethnic groups, they come together Mutane daga sassan ƙasa na haɗuwa waje ɗaya. kuma kafin a turo ni nan ban san kowa ba amma yanzu na haɗu da mutane da dama kuma a baya ina jin irin tashe-tashen hankula da ake samu a arewa maso gabas amma yanzu ban ga wani abu na tashin hankali ba a tsawon zama na jihar bauchi there was nothing like that the place is calm it's peaceful there was nothing like insecurity or fighting Shirin dandalin matasa ake sauraro daga nan sashen Hausa na DW. Galibin matasan masu yi wa ƙasa hidimar akan tura su makarantu ne don koyarwa abinda kwamishinan lura da harkokin matasa na jihar gombe da ke najeriya malam faruk yarma ke cewa yana matukar tallafawa harkokin ilimi a jihohi malam faruk yarma ya kuma ƙara da cewa akwai buƙatar a tashi tsaye wajen samawa matasan ayyukan yi bayan sun kammala shirin na yi wa ƙasar hidima don ba su damar ci gaba da ba da gudunmawa wajen gina ƙasa. Suna ba da gudunmawa daidai gwargwado in ka duba mafiya yawansu ana ɗaukan su ne a kai su makaranti ko asibitoci ko wasu wajaje da ya shafi na hukumomi domin su ba da gudunmawa wajen inganta wannan bangare ne. mafiya yawan su suna zuwa makaranti su domin su tallafa wajen yin koyarwa duk da ana da karancin malamai a wayannan wajaje ko karancin ma'aikata suna taimakawa gaya wajen ci gaba ya zama wajibi wa gwamnatocin jihohi da gwamnatocin eh, gwamnatin tarayya ta samar da wani yanayi wa wayannan matasa domin ko da ba aikin gwamnati ka samu ba ya zama na dai akwai abun da zaka dogara da kanka a lokacin da ka gama jami'a. Darakta janar na hukumar da ke lura da matasan masu yi wa ƙasa hidima, birgediya General Suleiman Zakar Kazaure ya bayyana cewa baya ga horas da matasan sana'o'in hannu, shirin na kuma da gonaki na musamman a sassan ƙasar, inda ake horas da matasan harkokin noma da zummar haɓaka tattalin arzikin ƙasa. Mun farfado da aikin gonanmu na misali a jiha hudu yanzu yanzu akwai gonanmu wadda take a nan a abuja akwai gonanmu da take a bauchi da wadda take a kebbi da wadda take a oyo dukkan yanzu mun farfado da su an fara aiki akwai ban wata ƙasa a wurin su suke yin komi su suke noman su suke tafi da duk abubuwan da ake a ciki to yanzu wannan mun fara ne da guda hudu so so muke in Allah da muka ga abin da muka yi na wannan shekarar shekara mai zuwa za mu ƙara ɗauka wasu mu ƙara haka haka haka mu ƙara yayin da matasa kimanin dubu ɗari uku ke kammala aikin na yi wa ƙasa hidima a duk shekara fata shine hukumomi za su tashi tsaye wajen samawa waɗannan matasa ayyukan yi domin su zama masu dogaro da kai da ma ba su dama wajen cigaba da ba da irin tasu gudunmawa wajen ci gaba da ma haɗin kan ƙasa. masu sauraron mu a nan za mu jalin zamun shirin na dandalin matasa na wannan mako a madadin dukkanin 'yan uwa abokan aiki musamman ma wakilin ma Abuja Uwais Abubakar Idris da Aliyu Muhammad Waziri a Bauchi. Umar Ahmad Abubakar ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW. Oh, kokomiko. Omi mi kokomiko. Omi mi koko labẹ́rì. Omi mi koko bakasi. Omi mi koko siriali. Omi mi kokomiko.